Wannan ya biyo bayan shirin da wasu kamfanonin zirga-zirga jiragen sama suka yi na fara sufurin fasinjoji daga filin jirgin saman Kaduna zuwa Abuja da ƙananan jirage masu saukar ungulu mai ba da shawara kan sha'anin tsaron kasa manjo general babagana manguno ya ce bisa dalilan tsaro ba a yarda jiragen nan masu saukar ungulu suke sauka a nan birnin abuja ba har sai an kammala gyaran filin jirgin saman birnin alabashi daga bisani sake sauka ciki a cewar tsohon hafsa a hukumar leken asirin sojan najeriya aliko yan rashid harun wannan matakin tsaro ne da ya dace. su ma ofis da national security advisor sun fito sun ce only security helicopters ne suke da izinin su yawo a wannan gari na abuja kenan tudin masu sun nemi saboda haka akwai wannan mataki ne na tsaro wanda office of the national security advisor suka dauka saboda matsalar tsaro tare da zaki da shi a cikin najeriya yanzu saboda haka ofishin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ya ji hankalin waɗanda suke da muradin kai ko mota sama da su ƙara hakuri a halin yanzu ko dai su bi ta mota ko kuma jirgin ƙasa zuwa lokacin da za a kammala aikin filin jirgin saman birnin tarayya injiniya muhammad kyari sandabe ɗaya ne daga cikin masu yawan tafiye-tafiye ta sama idan aka ce ya zai kawo cikas ga national security dole kai hakuri ai ko wata rana a airport din ma in ka je in aka ce maka visibility din is very low dole ku yi hakuri ku jira hazo din ya dan yi sauki kafin jirgin ya iya tashi dan su suka duba suka ce abin yana da dan insecurity to kaga mu hakuri ne zamu yi kawai kafin wannan sanarwa har wani kamfanin sufurin sama mai suna Maple Aviation Logistics ya bada sanarwar sa na jigilar fasinjoji da kanan jirage masu saukar ungulu daga Kaduna zuwa Abuja Abuja zuwa Kaduna a cewar mai rajin kare haƙƙin bil'adama Comrade Abubakar Abdulsalam hana kanan jirage wannan jigila Dan na haƙƙin bil adama ne. Wani tsari yadda mutane za su iya tafiya Abuja nan ko kuma duk inda za su tafi tafi amma tun da hakan ya tutura ina ganin ba hujja bane ya ce ya hana wani kamfani da ta fito ta ga cewa akwai mutane da dama waɗanda suke tafiya Abuja Kaduna za ta kawo helicopter a dinga amfani da shi. To abun da muke tunanin ma ya yi su a matsayin su na jami'an tsaro a wannan wajen shi ne su tanar su da jami'an tsaro a inda wannan helicopter zai dinga tintiri a inda zai dinga sauka da zai dinga taki. Hassan mai na kaina. muryar amurka daga abuja nigeria